الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكوبي لوكاتين باني لوكاتين البركه na ya ji tabbata shi da na albarka wani albarka ya alkur'ani su kawo di tabbatu ya yi ina na ya lo azun gwegbe ni ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar patu su kawo fe gugoci da gada su mana su kawai da ta ci jama'a na ya di fe na igabi fe masu kula fe gugoci ya nakin aya shi ba bi kutse ni ya suratu hami as-sajida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتى قضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها allah subhanahu wa ta'ala gan wala kadi atayna musa alkitaba fakhtulifa fi wallahi la litafiya annabi musa nga yi litafiya at-taura fakhtulifa fi jama'a annabi musa yi malli da shi dan ne litafin wucin dan da ci yugo gaskiya dan da ci mutu ga mana haka za alu qaumuka binisbati lil aluya ana ya ga aluye jama'a wato annabi muhammadu yo shi bayan al qur'an ti celle bana yadda bi ga al qur'an ya zando ci yago zando ci yugwa dana zando ci ga ci ci uje tu ba ka ci ga ja kalita a tawra na shi dona a ci ga di bi annabi musa so ko ga ganna ga bi annabi yayi ebu da buyu an kalita ci nga wo damuwan doro nye na kafiri ye sagan gani bi alkur'ani na faktuli fafi adebe yi badan ba kuli ta fi ha tauron zan da ciye ma ni jibiyoyi zan da ciye ma di kafin cibiyoyi so ko gan walaula kalimatun sabaqat min rabbika tabu ibo kalma na shiro da ba tsocewa annabi muhammadu buhari na gawo gaza zan doro la kai fe ga bu awu bata kendo ga sasana da jamani ce fi alqur'ani ce ji qur'ani wala kanci e daga banzai ta alqur'ani a gaje da bi alqur'ani da la ku duya bainahum da wa jan zaba da zai shafu e ga banza e ji wururu bi alqur'ani na tagwi ba alkawli o so ko na jo. eh laula anna allah hakama bi ta'khir al kwibo na hukunci bawa shi dogo ga azaba lapata ya zandoro gaji wala kanci ya alqur'ani aka ifo ya alkiyoma na da jama'an na shi na wuru da alqur'ani da ana dawa ja azaba nan da nayi ga ba koyi shi amma kan doro zage je na bau bi alqur'ani na so ko diyawa ke ala so ko ta diyo wa babu

kima wani shi kuti tubo izalanci uje kwa uje addini wuya uje gaski wuya izala ma izala ti gayi gaskiya ma so ku de no adibe wani gbanu gbanu ga chima qur'an e sita mo pe ti o no dogutu eh izo shita shita shita wa ku pe ti izala uje addini wuya uje ku wuya o mai gaski wuya ma so ku la uje alaka jin ji uche kobo dɔn. dan wọn lo kimba bo nkpɔkɔ uche la ganyi uche firi uche lɔnyi kana kpe ana gan baabu yɛ kotsi o sɔkò ediya wọn ayi ba zali di ankali na ɔmɔde bawu na ká kóòtù ìdàbẹ́ gan wọn àṣìkútẹ́ wọn ti kura ní ẹ̀la e yà wọn torí kóòtù tọ́nà mu ko àtọ́kọ́lá kura ní ẹ̀la rẹ̀ yìí lálẹ́ wújú a àti abẹ́ àgọ́ kura nù kúta gúnni gútu gútu àyẹ̀kútu kɛ kẹtíà. ina danna na ga danna bo na danna ga danna bo ne ku kyani mana amma ga mudi gbe do idan ne da shita da shita ya shita izalan ci gai gaskiya so kula wuta halaka nga tiba mo nga keke ja bo ma so ko ce lawi ayu aji anna o ji anna o ji so ko toyu amma o be gene be ye zabala mariuna nga asda ti ga jo aga zai fi mota wato kpata na aga wani buji ya sokoji ji tage tage alle ya kunye jasu a siri gboro nga nga laminu gi egi ba no la to anama e zama mu ja na ebe soko ga ja dine bo zoma ga ga wa anyị zan gba da dine o kan ga la o de soko na ma a a qur'an e to to bi al ya Ka kaatuo na yi ina kibe wazo kan ina yi na akpe kimbabo ibe chwe bela da biji alquran arba ina na machugo sege ne zalo tibe ga sai be na gunya be alama ri qur'ani an eji man karanta shi ye cewo ya de gala qur'anu zozo ma ta ganga baba ya shi tuwannan ya shi ya je gala ƙur'ani zo zo ma idan ga ga da kimi bo ce zo da ƙur'ani ban na ja a ga kai na min ya ga ga ci ba na ugun ta ci ƙur'ani ke tinan ke ga ku ta bo jama'a ci ya zo lere ƙur'ani da ci ta dan na ku tore ka ku yi gaskiya so ku jala ka ne re iga to mun da lo ado to ku sọkú jin gáfara tó tó ci gan kagu ibo kalma kagu azaba yawi na wa kpashi do gan jama'a na yaji kendo ya ni ga alqur'ani wa ya ta ba ma kiyama ba wa na dan nan da nai ne ja da na lan ya bainau sọkú ga ku ci ba ja bon ga ja la kan ga su ze amma sọkú ci ta ti ala wa diyo ko ma gan wa innahum e eh, jamana na ji lafi shakkin aja tabbata dan ba ko gangan ijo minu etila mur qur'ani murid e ji lo be ji gaskiya mu yo ka yo gaskiya e di gangan e di shaka shaka e gbele gbele pele bela mur qur'ani ko gaskiya wato yo ka yo gaskiya agu gaskiya amma ga gudi gaskiya ya amma e di shakka itubo ngala ada zandon da dodobi alkur'an na sauke ji shakka ya tubo ada zandon ga kur'an na ya ba da na gwana wuye bana wata shakka ya ce ga alkur'an ne wani wuce ala hankali da to kuskuren da tunemele gan mai famici jina igan jama'an da ci ga kur'an na gwa na adadin alkur'an aya na dabo na yi bututun edagwe gube 17,000 amma na qur'ani da shi tana ye leilan nana ela gugwana adadi aya na yifibo na to me ga 2000 dore gi mistake mi jo uyi 6232 verses nga qur'ani de inan na nga man ye gaskiyo amma ba ba ga 70000 bana de 17000 to 6000 na wuki hakiyo nga ka ba tuki 11000

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى من زندورو باجي كون زاجي نوسا قوتا كان جدونا من زندوندو عمل صالحا نقال له تنقرونا fali nafsi ndolo ya titacu ade no be soko be do tunguru ina amfani tunguru chu no do na wa shi be wuya manu ga gabu ku wa mana sa zan zandoro ma ke je tu bibicina etu jedejina soko ga we wa nga ta u shetala panifiwe uta safi gbawo te jo kale de uta soko kemo fa ale ya wa pe pe o to na jiuna ade na awe ya soko babo na oto ga musiba nye jiji na oji na ahiti oyo oyi ahansi oyi ahewo oche ile ego wa nwa musiba ewo na oyi na musiba ahansi na oyi na eti obo nwa yo ina soko igane ga dano mana ami na a zangoro ga etu dede lugwa na so ta ala ala kairi gau zangoro maga lo tunguru na to ta ala ala kairi gau zanama be jina aguga jina ma fa ale ya wa kpagbiwu etu ba azaba ucha yo adde zandoro na kwa zaba ke babi mu cewa zaba ke babi je bana ya mana sa fa alaiha zandoro aji na musiba e dedena jina egun na dan tun deje ona ba shi be wunya wa ma rabbuka to cewa annabi muhammadu nfiya fiya bi zallamin zanai bi na kutici lil abidi yau yujina so ko ji bi na kutici yau jindon da waji abẹ́ aláwọ̀ adẹ́ mi dèdè fún wa? Wa àjíwọ̀n ji, wá ń gidi ebó sọ̀kọ́ bọ̀ wọ́n jọ sọ̀kọ́ máa ń gò abẹ́ aláwọ̀ adẹ́ agúnṣẹ́ àzábà kìámọ́ tó ti wọ́n ma ọmọ anabi zalami lil abid miji bi ne kuti ci ya wuji mi ya ina janan nga mi auti abin na kwa a'a man yi ce la an kadi yi shiga kalma na to shiga bi zalamina alayau ba ce to ga larati ba ga bi zalimin ngai azalim ngai pe zalim ko

ebe na ọga gaga achị gbigbi ndochi ga aga daalụ ụmụ yi ga asa ya kwamo dabar sokwa ya na kudie gị na ni sokwa ga ini aramtu zulma ala nafsi mi abi na kuti mi ala afi haramu ya tita achi mi ka sokwa ati obi na kuju aji wọn abi tara ka ga ni fushi ma a ni akuri ka ga ni fushi ọtọ mẹjọ ajo ka sokwa ati obi na kuju aji so ko je tun ya biyo so ko kilo tiji kaza be miya kilo tiji kaza na ya amma on gan wula fi haramu ya tita ci mutun wa tiwo bina kuma inni haramtu zulma ala nafsi ma bina kutila ja haramu ta tita ci mi to shi ba wuji mi ji wa haramtu bainakum muharrama gaga ya to da hima bina kutinna so ko gan wula ja haramu wula kamini wuto wa je ya ya to da hima ya ji da hima ka ya an setima ka ya ida kuma bina kutiyo sọkọ ga ara amụ yo sọkọ maga edi tụkpa ga ekpe ya ekpe ya ekpe ya yamaga ya ekpe ya musiba ya ekpe ya ma nwụọ iyo ma nwụọ kabaro ma nwụọ kiyamọ kala sọkọ ataba jie da neza ga bina kuti wọn gagwa kiyamọ na wọn ilé fita aka ní ọbẹbẹ sọkọ yẹn gábàrà abe amawadan wa tibinakun kiyamọ sọkọ ga aju gbẹyu wọn agbọgọ firi yẹn.

eh zana go gan ban so ko si musiba e bi no ko no ti dan wana ya ti wo enu yi ga don na ji para kenu yi ga don o ma ana bi zallamin lil abid mi je tu na ibi no kutici ya wuji mi ku gbagba na mhm ilayhi yuraddu ilmu sa'a wa ma takhruju min ثمرات من أكمامها من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد الله سبحانه وتعالى قال علم الساعة ilimi ya fana jalik yau mana ilayi mun bai tumi soko bangi an doro da ilimi fana jalik yau mana kálíwá lánàá ti di calculation yà wọ́n ẹgbẹ́ ni àgàdà èyí ẹ̀ calculation ẹ̀ calculation kàwọ́ ọ̀gá calculate kẹsàn ọ̀tí calculate kẹsàn kẹsàn àti o pàmbẹ̀ láàmàrà àdìkì yọ̀ wọ́n lè di calculation yà yìí ṣùgbọ́n dáa lókàtí kẹsàn ilẹ̀ àtsẹ̀yìn do dáa lókàtí kẹsàn ilẹ̀ àbọ̀n kí n kẹsàn wọn àdínú tó kàn calculation yà láti tàbátà kánlọ́tì wọ́n yẹ di tàbátà kánlọ́tì àwọn ẹ̀ láfẹ́ kánlọ́tì wọn làádàkẹ́ na gànà ẹ̀bọ̀n náà ti ká ìpípa ẹ̀ sọ̀kú náà kánlọ́tì wọn dandan wọn dàkẹ́ ńdọ̀ àgànà ẹ̀bọ̀n náà ó di ó ti ìpípa sọ̀kú àná. amma ga lugwa zan doro ji calculation ya wogan kiyama ba na ke ya kaza wa goma ilimi fa wucin da tun Allah annabi Muhammadu a gyon ga ani sa'ati ayyana mursaha fuce alkiyama biyo kul inna ma ilmuha inda rabbi ilimi fa no abin da ba tun Allah ni annabi Muhammadu ke fa na ji kiyama na malaika jibril biye ni annabi Muhammadu ga akhbirni anisa ga mi fata jan alkiyoma ga mal mas'ula ha bi a'lam min as-sa'i da ne gina kyo ku da ne ke gun tuna bi ma mi kya mi ga ke ke go to ga malaika so ko so ko tu fi mi o mala to bi sa fa unciya amma de jimma fata ji wo fa kiyama uciya jimma fa ji wo fa na jan ta da koyi ne kin na jimma ga jan alita annabi adamu lokaci lo su kagi shi na aji sama zo na na ga ifoji ma fa aji sama ko na adi sama zo na wa ki ta kan ki aga awa kuta ifoji ma tu zo na so ko ta annabi adam ami ci so ku be tabattu to fa jimma wuci nga ke na je kyo amma ipe ma ko ne be da na ga yo wallahu alam ebe na alama alama alama ebe na malaika jibril gbé anabi gan anabi sèké wọn kpɛrɛ tó akabiri ni ana alamatia kisi alamana yi da léwu ka alikiya wọn bi ani nɔ anabi tó yi ko antara lɛ antara kyo anta antali da amatu rɔbata ha alewu zi ete yɛ mɔtɔtsu wa aleza anji ete za baabu yi da ale kibiyɔ te za yavu wọn yɛ la kɛnɛ kɛnɛ na ama yi ba sariya sɔ ko wɔn yi kiyɔ yavu. ele ka ila ya ile ya bambe alama na yi man ga alama ya alkiya ma kpati tugu ba ada alama na yi sugurana amma da alama na yi kuburana ada alama na yi tatangi shi na amma da na yi ciko shi na dan dan tatangi ya le na ni aga amana la da kuke da amana ina aga da amana be da na amana be yiya ada amana la dan ba kwa alama ya alkiya mu hmm. aya to yin to be salle dan gba kwa alama alkiyamo nza gi ga rute ba gi e kudo dan gba kwa alama kiyamo e to kun ga ga e to kun ga ya mi alama alkiyamo kasratun nisa nza gi ga do ku pe tikin mo ni e chi dama ga alagba pata na idan gba kwa alama alkiyamo mo jine ina nani nega yi ntukpo ntukpo yi abebe wọn abeke a e e esi e, be otu be wuwe be dufi za hangi na ati ka wọn abe no nchika kee kaka wọn gba na ede be yeye ele baba egide latia ete be le abo be latia boga to ijazo ijazo ene yide ke bididi bididi o chika kee ka mini ubo titiaya dajjal ne tabagina ga dajjalu no Bino kuti ciwo nga be yi wa ga nga yi sokoto ne yen wuna uma ce ji boji e kan do ci yi na wa ga nga yi soko ga wana wa ga sama ku dule sama dule wa ga kingo nyi gu ta wa tangi ta o to soko na na e bo yi je zobo ati ga soko ala boji e kan ci ya za wan gi ta te ji man bi do soko da soko da na amma zai ji iman kafi kangana kaga ita kikin bo a ji iman bi dajjal kun ga yi soko a anabi ga dajjal na wale da na rajulu awar eza bagi wona enyu de rikicina wa inna rabbakum tutima nda na enyu de rikicina egu ba so kodio dajjal ma enyu dio enyu dio ngonga tiya e ga kaba egu ba ga hada kafirun kafiri dana amma wa legba so ga ji iman kafin bi no dana iman dino bana ce leba kya kaza tana amma kafir ne ji na ina a leuci ya so ko ga e ale musulmi ne gbete kemɛ kanga na a tɛ biti zabɛ la gbɔrɔ yi wa o ti ji ma ni bi a sɔngu an ka wa a tɛ ji ba ne tɛ lo sɔkɔ tɛ a bɛ tiɲɛ ne bi isa si tɛmɛ n'a lamɛ yi so bɔ mɔ a ne bi isa ya bɛ a ne bi isa ka bɛ kɔti gɛn o ɔn o de ya ne bi isa ka bɛ kin n ka ti bi u kozo n to a kɛ lɛ yi se arun a jiya o arun a magi a ti bɛ fa yi se don ti bɛ tɔ n ka la a kii la musulmi a ne bi isa adiwa maa kɔtaluhu. wama salabuhu walakin shubbiha lahu akpaga lawan wu sokote lakiru fadando timini aso ace fusa amma anabi isa orafahu lawu ilai soko wa anabi isa juda fiti be tun to toci daga ba no ta sama wana e ba toci wana a tire soko ake be tujiki ti be de rayuwa na o ba ta na yimi ilimi ya fana

a ate lanuwa tiyana ka pace do yona mala ko bi bidabo ade mala ko rahi malaika ya er, rahi he kafa na atu we go no ku baba ne ke baba do jibe do na ngu go aju kito te ka mukallaqatin aw ghayr mukallaqa na shajina yo wani na shajina kwa kana shajina yo kanga wa bi tabata kin mai panza jibo den tan tocho so kwa ga wa shajina ma babelele aga kwa kwanya ko kuma bakke otomuchi unshawa ili yi ke soko iwa tamakon coci ita alucin ya rufe tun da ya baka ta dana an kari ya sassa da ba za ta ci na yi wala ala zuriya ya na so ko ya zuriya albarka yi toti ya zuriya albarka yi toti ya zuriya albarka yi kino aji fala de mana aga be ga magba na ta mo banta ka ye yo e ba kuta kuta kuta aga ma ma pari egiba yi kuta ta aga ke be ye ba ci egiba yi kuta ta aga akere mai daji egi zagi kuta ta wada kuke kutuani ba ji kutuani zagi kuta soko ma alugo ajo de won lo soko ma alugo ake ejo de mi mo mo soko ma alugo ake ejo ala fi gwa bo mo soko mo la ye al baraka ibatu ya eh soko jaji to ci gan wa yawma yunadihim ibna tamida kafiri jina aga ya ke agabi ayo ayi na ishura ka i babo ye lape ami ijele ebo na don babo za ye ga eji kendo mi so ko eji na don babo za ye ga de kendo mi so ko na don babo za ye ga ko kendo mi ko na don babo za ye te babe ijo kendo ye te babe mi na don ayi na ishura ka i babo ye lape ami na don babo za ye lape ami na don ayi na ishura ka babu zabaci na shi lafiya mi na dan aina shuraka'i qalu azannaka ma minna min shahid qalu alika bayatika azannaka yata wasu koina na yelawo wasu koina na ma na min shahidi yi yidere yace gare yace bai yi jogai wata bacina yidere ga huta wabbo diga jiyan wabbo diga mace jiyan wazan dole da mace jiyan káfíìrì egbomi egbomi igbóre tóòtù egbomi igbóre tóòtù iye gẹ̀yà òdòdó tó ti gbá ní nẹtí tso yi ɖe yi tɛ la ba yi tɛ wa etsɔ bɛ yi yi tɛ la tɛbɔ kɔ bɛ yi na adzi wa gama ne yi tɛ zɔn yi tɛ la yi me tɛ la ne ya bɛ mi ni yi na yi to ne wa la ye la ta tu ma bɛ ba ma la ne kawɔ to bɛ ka wa yi. amma wajen bangi alwa gangani alo miti wacce da miti miti na mai hajiya ne na giye da miti bilin gike ba daga nawa yi yi jira wato guri wato guri a wani kyala naga ebe wato guri a ranar lalata ta bai to guri ba na waye eh, jiwo wato guri a da alama ka ta wani gawa haƙi o a ke shara o ya bita ci kuwa kya man la ya bita ci kuwa kya nga a gayo eh shiga da ba gidan yi wo dano tsi ma wele bɛyɛ sɛrɛ o da ba ka nu kele kɔn kia sɛ ma kɔn o da ma kɔn kele kɔn kia sɛ kuti di o yi ba ka nu kele kɔn kia sɛ lagos daga ba ka nu kɔn kia sɛ london wa de wɔna. Gbɔdɔ bi yɛlɛ ko zandoro ne pamakɛ ba ka bi ɛn ma tsi na e ba san tsi na o ye tɔgura ne yi ya o ma kɛ tɔgura ne y'a de kiyɔ ma. akeji awele ga wato guri oga wato guri ne nyo abe ile kala to bano tie ti bizo da ba lawo etuna kekana etuna lena etuna wona etuna jiwana etuna zekena kala ba minna min shahid وضل ma kanu كانوا يدعون من قبل وضل عنهم gyayo ma bi kafiri yo ma kanu ina ja afe ya da rauna a ce ji ibada ya min kabulu tun daga ijaba to yo no ya wuce na ce le ga e petu ga wa ga wa ana alle wuce yo to ya to gikini a wai buron to ci ba ma ki abi ina to lu bayan Allah no wa zannu atuma gaskiya ya malamu min ma'isi bana da ba atala dogwa kya za ba to ta lugwana unda ba abiya mhm لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط الله سبحانه وتعالى أتبو جيزا وانجي جيزا إبو يمني يجي مغان لا يسأم الإنسان من دعاء الخير تwangi ebwa ganganin bai addu'a alkhairi nawa bayati ta cuna ebo Ndụ ndụ de ji tamako soko de tamako kapu na dabe wa tamako to ci umbo be aduwa to suma ya o yi soko o me amfani be yin do ci soko o wa tamako e soko e. o e me ke e ba sa bawalo bana za ba na za ta mi ya mi soko na wa mi ti yi soko na kila ke sago la yasamu al-insan tawange ekpe bwa min du'a ila khairi nya du'a ila khairi no ba ya ta chu ya didi ewo la pi ale kakpate chiwo bedide muliki na amma ba nawa ya ba duwana da katuna ibarashin gaskiya ya emi guci lo bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa in masa sharru abege na ya ba wani gabi utona bala wuce dabe yu bata dabe yu wahala dabe yu madagun dabe yu damuwa da beyu takati da beyu nyen gbe de beyu wa in masawu sharrun abeke de de gabe atuna ya usu kanut wa le za hangie wa ya hen kun wa ka ona ba be sokwe one ba sokwa adoro o de amichi ya asokwo bia na o tie ba na to na ba agada alu no no chiga ba che ben adu awon a je o de lafia na mo nga wo yo ka ba be ne minu uwansa arziki dabo uwansa ya mulki dabo a gagami dabo dabo yana na shiga yana gada tsakanin sa wangi bai sokwe na egiwa dabo ebawa dabo yawanci dabo yana na shi kpata a jaba ci tumi ya oge dabo yana na shiga yana gada za wangi gagani bai allah subhanahu wa ta'ala na nga malawa le edanu nga agada bashi ko lamarin na wata kọna ba bai sokwe kpokpokpokpo yi uji soko a wata mako bai dia na waji damuwa ga wadda ga na tilali a sokwe na waji damuwa ga wadda wa na tilali a sokwe na waji damuwa ga wadda ba na tilali a sokwe na waji damuwa ga ga tito tuwa na ma tilali a sokwe ube sokwe ga ube zamto ci sokwe ma zai daga bene sokwe ga za kirki a biyo na yi mi tuwa ima jiji lafiya na ni wa zo e chokwe bene yukunce sokwe na ya dan ma ne imani bɛ sokwe na hukunci tabi'a ko ma kana lil mu'minun wala mu'minatin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله سبحانه وتعالى don gweya mumini bagi to muminan zagiya abe kera tu cin ga hukunci ba ni ga aji a ga de tsalo ti ga ajaya kin baba ga wani ji faro ba ga wani ji ba ci bidawa e ba ga wani ji ni imin mashi wa

wọn yi gan zandoro gan wọn ati zaza imi nini ya lugu eba yi jigi bati bia kemi otu esi na ama mi otu ankpa ya ebe na zadede mi na imi tachi baba mi oyo ọmọ ale dandan ize yi otu ke egbotika fuskata yin ina na gan a lugu aji mi to ana to na ato yi imi bati baba aji ayo. Ujia, oje tila leo ya soko, abege ne ba ya na ge be a wona ene da bona zai ji imani da aduwa ne ba ete gaskiya wana wale za ga yefa ya wusu qanutun e la ka ona ba be so ko da go su ni da ka ona ba daga ne tochi na na be da ne kwa da kwa e da na go ge ba ji ba chi na wa ka ona ba ngan da Allah subhanahu wa ta'ala za na da daga ta be ba ba ni diga ji wala na ji amfani ba biya ekimi ja wo ma biya kaza kaza di kaza biya wa Allah ba ta ba ka ya ka he ba ga ira za ko ka ya Allah ira za ko so ko e gazi ke o ka he ba we gazi ke o so ko e ya za ka he ba o ya za yo so ko e o ka je be jon ole da ne ba za wangi na ge be za wangi ni za wangi ada je za na da ka ona ba ko ya usu kanun wa ka ona ba ga na di e guso ko biya ẹni ìdìbò tí wọ́n ń jà àdúrà dẹ́nu wòye dá ẹ̀bà bẹ́yìn lọ́kọ̀tún wọ́n dá àánú ní ipa wọn náà tó lọ́kọ̀tún wọ́n dá àdájọ́ àánú ní ipa wọn yàrá àdúrà náà wà tí ètí kàbá tí èpa ẹ̀nà aláwọ̀ yìí gàdégà dẹ́nu nù kí sọ̀kọ́ gọ̀. wọ́n in أذقناه رحمة منا من بعد ضرّا rahma abeke gale mai ya zawan bin romino so kwa yu lafiya kada wono itura lafiya itiba woyu in kafo yo kapache ni ba di dora zumani ila yogun tunle yogun mada ijun ala imuntile ilu da ba pe wona isibi wa da la a lo da a ni e mana fale laye kulan na zaman ya yayi ga hadali ne ni da ganci mi so in na ko ni ko mi do tuga mi ci kun na kabo tacce o ce ci ba ta ma ne ga wani o ce o ce ba ci amma na lafiya be biya wani suku mu o ci lafiya no ga de wani suku ko ka ko wani tu ci nti kaatun ti ya zaali ti qualification gale na mi nti kaatun abda na je mi de masters ko mi de degree e ko kaatun ti mi de na gala mi ti de wona mi de na da no k'o wole za ye jona a de degree do jo ya to class me to yi course me to yi ni na mo de na de aya nti kaatun ni ja o di grade ni a ti be do je mai ka bona ka pacho mo kwa ko ka kula ni la ko fikare jona ina mo de na de o ka ka de so ko dono yan doro ga tana so ko ga awon ga hadali ko kare ni gala mi ci jenno ma a a la hawla wala quwwata illa billah ko kare wala wadiwa ko kare na wa jina o yi sababi ne la za je ko ga je pade yin ama ga dole ko ci ne o je gala o ci diwo mo e da ida ba ju ko kai do yo e amadia to ce ga ga la yaqulanna hadali abe ke iga mamata iga laya la an bi lomi ɛn eh, maji zɔmɔna yi mɔ tile ba to yi o na ɛn eh, o ta kɔn na ba be yi na iga te be tiɲɛ eh, maji yi o zɔmɔ we wa ale da an yi wa da so ko ba tan lara na a bɛ sɔkɔ yan ne masha allah la kuwata illa billah masha allah la kuwata illa billah wale na o hun

ga petita atsɔ ga petita atsɔ ga lɛ ɔtsi diwo mɔ k'atsɔ ga sɔkò bàtò azali k'afɛ gɛ nana tó ní ɛmɛnɛ bí ami bá ní dànà ìdí tà á di kɔkari nami dzinɛ yó kɔkari mi nami dzinɛ ka di nkpa bí ami yó wala yi do diɛ tó la ɛn o eh? ma dun nu sanga ta kɔɔyi ma mi ma yi a gasigi o tó ka ali kɛ ma k'o kunɛ kibia ayi a bɛ ɛmɛ yi dze wa nɔ o tɛ kɛ ɛmɛ yi la bi ɛmɛ yɛ kuri. ìdájọ́ ní wọn gẹ́gẹ́ mẹ́ ìjọ náà wọn tàtà abẹ́lá mara àlèkè wọn níyà gẹ̀sìkì ní tó dá àlèkè wọn nàìjíríà tó ń ma jẹ́ àti àná ọmọ òbí àti na ọbẹ̀ dẹ̀ mọ́ kakùn náà dẹ̀ tó ní o yìí ọ káńtó náà kásálà yìí náà bá yí wọn tó wọ́tọ́ nínú wọn amma ya dane na wa wani sokobe Allah wani fa sokobe ara'aita alladhi yukadibu bid-din fadhalika alladhi yad'u uliyati o atete ga kan bi sokwa ga biyo wale zane ga ga ga bali ki yo mai ga na ya a atete ga kan bi sokwa zaga ga izale tibne ku ce yi ba baba kun yi wani akiye ku yi wani an ka da payin kanga lege ku a da tutu bana wa di ọ̀dà kàtó a ju dẹ̀mọ́kọ́ àbẹ̀dẹ̀ wọn tutù àmàbí pé ẹ̀ kún yìí tí wàá gbé bàbá náà aka ẹ̀ kún yìí tí wàá gbé nana mo yẹ bọ́ na yẹ lẹ́gẹ̀ kí ama lè gà ẹ̀ dà lè gẹ̀ ẹ̀ dà náà nana ìtì jẹ́ àti gà ó tẹ̀lé ní gà òyìnbó ní tó ti gà ẹ̀ tiẹ̀ ká fún ẹ̀ lẹ́yìn wọn. a yà gà sí àgà kí ama tó àdàbẹ́ à ẹ bá tẹ̀lé wà ẹ̀ gíìjì ẹ̀ lẹ́kùn ìjẹ́ náà ayé na. Allah subhanahu wa ta'ala ce gaga wala in ruji'tu ila rabbi nga kafiri da tika bacci na ga kama mi ga aishe bacci da tuto ce mi kiyamu ta yadda kina ga don da guna ran ga gaskiya inna li indahu lal husna na ade ne ba mi ne ba to cin moto su o mo ta te fi yo yo ene ba so ko no ti ma la so ko ije wa o me lo nga da kiyamu ene ba o so ko la la awin ngba nga fo wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ìgbàgbọ́ náà láàzẹ̀ káàdì dìde náà dìde káàdà àgbọ̀n pọ̀ sọ̀kúrò kò ìjì wáyé. aljazawo ẹ̀sánì ilẹ̀ ẹ̀sá ẹ̀ẹ́dẹ̀wọ̀n náà àgbàgbọ́ àzẹ̀ káàdì kiriki náà sẹ́ kiriki à lílẹ̀dínà àṣẹlẹ̀ ọ̀sìnà wọ́síyáàdà tani yẹ di wáyé wáyé náà bọ́lọ́bọ̀lọ́ náà sọ̀kọ́ ká gbà ọ́ ọ̀mà kéè bí ẹ̀ta tí kéè nù na ga e uche na kafiri ye ga dana e de guru lo bayan lawo amma kwa ma ke ba gan be lu de tu de de amma ke ya gaskiya be kiyama da be ya ne ga uche uji de da musulmi i ga sa ci da dama i ya so ko gaskiya e me ruwa ma ga ya so ko ya gaskiya ne lu tu na kiyama ka da be yin ga mai na kito ci ba فلننبئن الذين كفروا gan fala nunabbi anna alladhina kafaru iga ta zeji dana ye ji kafirinci na bima amilu be tuna ye luna iga ta ya etuna ye lu ete kafirinci na ya la gunganga ni be aga egagboyin ekosun fala nunabbi anna alladhina kafaru bima amilu iga ga ya kafiri etuna ya luna ima gaga ya kawai ga ni ga waje ni ga waje wala muziqannahum ya ke ya ya ya lalumi min azabin qalilin daga azaba na gi kasaraina azaba na da'iya ga azaba na kasaraina ga ya la ta kafri tabbata fini ba kugo e kosuya huwa al khulud fi nar jahannama nga mai geggen na jiya dan ne ba ko ne jahannama isokobo

ike ne baza ange na iga jiyu amarada wala atu ge jina da ni na china na bata to na atu ko so ko to ko ti tibo wala lafi a mo so ko ne mbai to chi to aja azi ki abanu adama e mawayo amarada wala atu ge jina da to china e ko na tibo azi ba la nchịka. oyin kabo so kwa ji mulki a dawangi an harata dawangi la tu da tejina a daya tocina e kwa kici bo ina e abu mo e sale mulki ubo mo ji kendo so kowana adali ce da wa so kwa ji ni ma dawangi yu kabo na kabace wala tu da tocho ala ta mi da bi ra jihadi nga to ci ga wa idha na'amna ala al-insan igaji moya za wangi arada da wangi la tu de ti dona da ito china so ko mo wa ko ngaji ya o daji in tashkuru yauda ulako yegeje yegeje bwani nye mo na jimi ji ya ina mi acheje dabi yin so ku ji dabi da in shakartum la zidannakum yegeje bwani mana jimi ya e wona mi acheje ma so ko ba ji ya ku ya allah amma yi gada da zola in kafartun ya ga ya ke su ko ya ji ko ya libe mana yi ne ya yi wana inna azabi da shi ya kume kuma ya layi ya mayo ala yi ba qur'ana sai da ti bidiyo ile ile ti kata da ile ba kun da azaba su ko na ti ba lawe nga mayo ko ala shi ba qur'ana edi si bombo yo atewo ba kun da azaba su ko na ti lawe an ga yamma wa yawon kwakwa wa labicin wumiya wa lalata da bane zoje ma musulun jiya na bayana wa ke ba bai azaba sokwe mai gwala yawe kwakwa ga ji ba da miya wa lala yiya wa hukume mi sokwe ma ke ba bai azaba inna azabi wa idza na'amna ala al-insan hada ke ga ji ni ma zawangi na arada da wangi la zu de ji wa da mi sokona sokoya wa ji eji agba eji anwụchi sọkwa n'ime ji awe wagina lugwa ara eji na eji nza ji oyo nwa deba wana ma bebe onye atu ene bana ji odidi fagano ahara dwa wa tuko soko ya eji yo Ee. ale ji wa na umma ya alima aga ize yi ke ko so ko ba ce dana aga so ko di gawa ma ya amma mun le shawa na da wazo ne ya iya ya waya gaban ne yi don ada da ya wiya odo ku da to iwino iwino ko akuma na ma ayi da ko pa ti ci aga ba da mo ke ja ba وإذا نعمنا على الإنسان أعرض إذا مين مجينا وانجي نوانجي لأرزو كيجي ده علي سوكو سوكو الله يكزا هذه سيبا لجون شما موزاز ديجو نوبي ديجو fúlàní dèjọ lọ́njọ́ lẹ́jọ́ kọ́ńtẹ̀ lẹ́jọ́ kọ́ńtẹ̀lẹ́jọ́ de àyà ipa kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ ní lẹ́kọ̀ lọ́njọ́ ṣé moses day ṣé fúlàní day ṣé nùgbẹ́ day dole gan egile wɛ lalo yi ba daa ne ke kunkun kɔnɔ wɛ lalo a ko lagi wɔna n baga da yi na o bɛ si dabi a ti ale a sɔkɔ wa tɛmɛ ko sɔkɔ a lamɛ gaa le tiɛ o mu kun yɛ ŋa tu yɛ ŋa ba gɛlɛ ni ko a gɛlɛ piri n bɔ. lamɛ tiɛ sɛn bɛ laafee da ŋa ba gɛlɛ ni ko a sɔ ti ba zango de zambe timane ti zamanda gade zibo waje waje da tiabi mishina zango de le awara na rayuwa ke uti chore oge sabe ti de zibo ina ina le su so ko ga ido azo la lo ki ya tuona ina na pega ido azo na wala na ki na ina na ki ala ta so ko ga bi o ga na wala na ki ana ki o ta ta so ko ga bi o ga ni na wa na na'amna 'ala al-insan iga je mboya za wangi arada la wangi la papacheta utie la tida pitio wangi ba mu mabini tocho utie kupaya fi emira ya wugo wu ya wugo uje wa wa wudo bichi to jiga wana abijanibi wale za ga ga kasaya gangan be emi latmi sokwe daa na wagye daa waa na wa no wagye nisɔko nyɛn bɔ ne funu ɛfɔre ama mo naa ɔtí nisɔko wagye gbaa no oye da mo sa o sɔrɔ abɛkɛn de ɛgɛ bɛ tún bɛ nkyɛn ma soko kɔdu do ayi nari wɔn yà ne dɔkɔ lɔpa bɛ didi na do abɔ bɛ nkyɛn ama kono bɛn mɔ no o kɛ adu ya eyi lɛ awo no lukɔ akɛnu adu gamba aba do ala bɛyi o kɛ o jia ama ebi bɛ da o so lɔn. kó wá dídà mọ́ àdúrà àdúrà àdúrà wọ́n lè lè dé bá àdúrà àdúrà wọ́n lè gbẹ̀dọ́ lọ àwọn ẹ̀dí àgbẹ̀dọ́ náà dé yà ẹ̀bà nígbàdé ẹ̀bà nígbàdé ń pa kókò náà tó kóso pé tí wọ́n nà. kòtò dùn àyìn àlùfẹ́lọ́ ìdókòjì ẹ̀bà àdúrà ló ń tiọ́ bójú ìṣòfẹ́ tá a yọ àtìkáyẹ̀dá àtìkáyẹ̀dá قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل النبي محمد أرأيتم ye jaman kafirin na shi ya ta niya in ka na min la abe ki alqur'ani na wani daga ba Allah ba ku ta waka yo wa ya ce ji kafirci bi ga ya hu gaskiya ke ya ga ta ga yi goro so na ya yi

oge gbọ́n ga sami láàlú kuran ya nabi muhammadu tuzaki ya ga ci gọ amma láàlú kuran je wa za alam ya ciku nazir qalu bala qad ja'ana nazir qalu bala qad ja'ana nazir alikiyoma asabi tutu ti fi gangali bi soko fi ati ara yo ni to ki bela mare ja ja na ba yi gudu mana wo so ila mi tu re tu je ina soko ti jia ba to na ni e na fi na ila fi ti tabata to gbangba azaba ya lo ebe na tún àzáàbà ẹwọ tí àzáàbà tì sí èmi ẹlẹ́yìn lè yí àzáàbà ẹ̀kú ó sáà yẹn yẹ wá ní ebe kí ni lu àwọn náà pàdé yẹn bá ń wọ àzáàbà sọ̀kọ̀ man àdánlù jìgá gbẹ̀ká min man huwa zanen wọn akẹ́yìn fi ṣe ọ́kín bẹ́ẹ̀ ń gbà kó ti tẹ́lẹ̀ bọ́ bẹ́ ba ai din afi an nan na to al qur'an na jahi bi kan kusa Allah dan doro da ba sanurihim yi ya lawo kafirin na ji aya tina egwa wuye yi ji aya yi alawa ya lawa na ja wugwa eti lalle ga alqur'ani na boru yo so kuma turi ne ya annabi muhammadu wa iga lawa ka fa ya ji na ima lalawa fil afaki uswa yi ji ya so yo ban dora gadda na ce le gwa ga lalle alqur'ani da siwo fi aqtar as-samawati wal ard igigi etwa twangiji chigba enyi chiji ene jipate ugba ente sikia kwe al Qur'an ama ni Qur'an twaye kaso ko wa bi mini ne yi e ka ko da an baleze tabi na oyin kanyi baleze dibori na oyin kanyi bana mo wọn yi wọn ti na idana nini ọkọ bẹẹ di nisugọ aladan ọkọ a nisugọ aladan amanu agẹta anasuku balo ti bọ atun yọ wáyé wà di anasuku balo ti bọ ẹjọ yọ ọkì ankosi ayé agadan sọpẹ lawe yẹ ayé agadan atiraga ọkọ tiẹ zàwọn yi lè ẹ kọsùn náà dẹbi wọn.

ya usoro ẹnu anyị kpata oge ẹgbẹ wọn wọn tukpa nígbà wọn yọ nga wọn náà wọn gẹlẹ jẹ ajẹ aka bá wẹrẹ yìí ka yìí nọ tukpa nígbà wọn yọ wọn wọn bá káká yìí bẹrẹ kákáká yìí tukpa wọn lánàá lọrọ fífa ìta ayi na náà wòye gà ya sọkọ yẹn ọfi nọ. حتى يتبينكم هرم وعدات لهم يا زوان جيجي أنا ولا أكو كل الله القرآن نبرو يونا ما في على دسكي يوما كو كل الله القرآن نبرو يو كذن دور دوا كم نوي لما دونا أدوا فيوا أليوكا أما بيوا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أولم يكفي kafiya àwọn lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid wọn kún à ló bá tó tó yà èrè à yẹlẹlẹ nga yẹ tún dé wọn yà rẹ tẹ ń dọrọ na àwọn lam yakfihim burhana wọn kún hujja ala sudikika ya ti gaskiya bo annabi muhammadu ba anna rabbaka la yajibu shay'un anhu fil ardi wala fis sama' bẹ́ẹ̀ ndondo dẹ́gbò sọ̀sọ̀ kọ́ a sẹ́mu ọ̀tọ̀ kìnyànyà múlá kún ajá náà yàrí gan Allah subhanahu wa ilé ndondo yẹn na ọmọdé múlù kìí tiẹ̀ ndondo na ọmọdé zan kìí tiẹ̀ ndondo na ọmọdé ndondo na sùn na àtàtọ̀ ní yẹ sọ́tì ní bá sọ̀kọ́ fìlì kú dán na. ala. ala. إنهم في مرية من لقاء ci ga lo ish tukpa innahum jama'a na ji e ga ga ta wadana kafirun shi fi miryatin abi adam ba kwen ga ga ijo min liqa irabbi ya guguna abun da toci ayina kiyama da boka shi hunda ba kiyama da boka shi da ba nga yana da bayan ce gino da alqur'ani na wa musna gaskiya ga kiyama da boka yi musliman yana galuba aluwa shi irin aluwa kan bɛ tɔn iri yire etɔ ala eke sukpa ina wo ee lele mo ee ma bi kulli shay'in wɔn mo in don dɔ kpata kesi a na alawo ne ya na ya mo ee tun soko de ilimi ilimi de ti mo kan a do ilimi ti a kan ilimi o. wale mandando development elo asset lo aga la nebe technology elo egboro lo ebo atoto ane eto etuna ili muna mu ke ezo ane ka tule ayi na ake etwa be esu na tule ayi na ake etwa be yi nga ati eja ada la sade ama allah subhanahu wa ta'ala e ni ga chichi de ko nu chichi na ili ni to ta mu ke bana wa chana hada bana wa zo na kenu wa zo zo na kenu wa chacha na kenu wa sasa na ili ni to ta mu ke ili ni to ta mu ke إنه بكل شيء محيط أه؟ طب اسم عايزينكم إذا بيه إزبايا سورة فصلت وكما سورة المصابيح وكما وكما سورة جو حامي السجدة سكولوا إنجي بابو باتا لفساتو ياي آمين gamba na ifo pata na sokoro kwa ngwe wona uchi wazi na ifo pata na sokoro ki wazi yari edo rama rama na ikibo na sokoro ya azi ketule buyu na rama otu jira tu yari ada pini dondo na ibanga kubo na lada na ateba na iguo guo sokoro fu yari albarka yesu anu na sokoro dara iwa ibo sokoro dara iwa egijo sokoro dara iwa mimaijo sokoro dara iwa maijo sokoro dara iwa zuri maijo fɔkɔn de ayiwa da an fɔkɔn fɛ amitria nigeria tó ti fɛ ti koko na jamana yi yi a daga na ti dugu na jɛ a ti tu yi bo bɛ o tó tu bɛ o bɛ na kasa bɛ a diini na zɔban na zɔban fɛ kankan bɛ a na xɛyiri dɔnku tó tó yɛ na yi o de na jɛ alibarika ko alibarika alikura والحمد لله رب العالمين